なんだ Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da arzikin sake kasancewa ta cikin shirin tambaya da amsa wanda ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana a kowane mako kuma a daidai wannan lokaci yake zuwa Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke neman sanin tarihin Hausawa 'yan asalin ƙasar Mali. sai a gyara zama don sauraron abubuwan da shirin wannan makon ya kunsa. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhaban na daidai wannan lokaci. Za mu bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ta fito daga Bala na yashi lakwaja, wanda ke cewa me ake nufi da prostate cancer, watan sankarar marena. Ina neman ƙarin bayani ya ake kare kai daga ita, tana warkewa To akan wannan tambayar ga tattaunawar mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Dr. Yusuf Abdu Misau na sashin koyon aikin likita a jami'ar ta da ke Bauchi a Najeriya. Shi prostate wani halitta ne wanda yake jikin ɗan adam kuma ana samun shi ne a jinsin maza kadai ba a samun sa a jinsin mata. Kuma yana nan ƙasa da jakan da ke tara fitsari wanda ake kiransa bulada a turance. aiki eh, shi prostate yana da muhimman ayyuka amma daga cikin manyan ayyukansa yana taka rawa wajen samar da wani ruwa wanda yake ɗaukan maniyi na namiji lokacin jima'i wato kenan yana da rawar da yake takawa wajen abin da muke kira fertilization ko kuma aihuwa na namiji so um, bayar da baicin haka yana taka rawa kuma wajen tabbatar da zaman fitsari a cikin wato ita wannan jakan bulada ɗin kenan sannan kuma fitsarin ya fito lokacin da ake so idan shekaru ya yi shekaru galibi duk abin da ya kama daga shekara arba'in isama shi wannan halitta na prostate ɗin a maza yana canzawa yakan fara zama ya yi tauri wanda wannan yanayin taurin nasa yakan kawo matsaloli musamman na wajen fitan fitsari to in aka yi rashin sa'a wani lokaci akan samu shigan ciwon jeji abin da ake cewa kansa a turance wato sai ya zama na shi wannan prostate din ya fara yin ƙurji ya fara ko ya fara rubewa ya zama gyambo ko kuma ya yi girman da zai iya shakan hankalin ɗan adam to idan aka yi bincike na kimiyya aka tabbatar da cewa a wannan girman nasa ba jeji ba ne to akwai hanyoyi da ake bi domin a magance wannan matsala ɗin kuma mutum ya ci gaba da rayuwansa to amma idan har ya kai ga matsayin jeji wato kansa aka tabbatar a cikinsa to za a iya cewa akwai magani kuma za a iya cewa ba magani magani shine ya danganta daga lokacin da aka fahimci cewa akwai wannan jeji din a ciki idan kansa din yana abin da ake cewa very early stage bai yadu ba bai je wani bangare na jikin ɗan adam din ba to akwai hanyoyi da ake bi a yi treatment wanda yake haɗawa da aiki na tiyata wanda yake haɗawa da bada magani wanda yake haɗawa da gashi wanda in an yi sa'a sai ka ga an warke gaba ɗaya to tambaya bangare na gaba na tambayar ya ce yaya ake kare kai daga ita wannan cuta ta kansar prostate to uh, kafin kaje ga matakan yadda ake kare shi ina so in ce bincike bai nuna takamamme menene abin da yake kawo shi wannan ciwo na kansa na prostate ba wato babu abu ɗaya da za a ce wannan shi ne hakika ke kawo wannan ciwon kansa na prostate amma dai akwai abubuwa da aka alakanta da su musamman daga ciki kamar ne abin da ake kira hereditary wato akan iya eh, bin jinsin ah, family idan baban mutum ya yi shi ma dan yana in ya kai wannan shekarun akwai yiwuwan yana iya samu da kuma wasu nau'uka na abinci wanda ba wai an tabbatar da cewa e lallai mutum yana iya samun wannan ciwo don ya ci waɗannan abincin ba to hanya mafi a a'ala wajen maganan karewa in an ce musamman abu ya shafi kaman kansa shine abin da ake cewa primary prevention wato mutum ya kasance yana duba in ya kai ga shekarun da ake ga zai iya samun wannan matsalan to yana dubawa akai-akai musamman kuma idan mutum ya kasance a familinsa ko kuma a zuriyarsa akwai tarihin wannan ciwon kansa din to ana so ah, daga cikin matakan kariya din shine akwai gwaji da ake kewa na screening da ake yi na scanning na shi kansa prostate din na kuma jini wanda ake duba wani sinadari da ake kiransa prostate specific antigen domin a ga ko akwai alamun wannan kansa din tun da wuri matukan cewa akwai alamun kuma an gani da wuri to za a iya ɗaukan matakai na kariya ba tun kafin abin ya wuce kima wannan kuma a nan bangaren kuma ya ce ko da yake kaɗan taɓo wannan ya ce tana iya warkewa ana iya warkar da ita e to ne muka ce wannan ya danganta daga matakin da aka gano ciwo din akwai matakin da za a iya yin abu da za a iya cewa an rabu da shi akwai kuma matakin da in ya kai ba abin da za a iya yi to dokta muna godiya matuƙa da wannan dama da ka bamu to madalla na gode lafiya a riritawa a lafiya a bar alkintawa rayuwa a riritawa lafiya a bar alkintawa lafiya ka zamo rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai babu lafiya ka zamo rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai bismillah sarkin baiwa wannan da ya kaɗaita a bautawa inda lafiya mu yi bauta ba mu lafiya ko ya yafewa da yabo gurin manzona dan abdo annabi a gurin kowa ga wanda suka yi amana har ma waɗanda sun kafa cewa rayuwa a bai tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka ka ba shakka waka lafiya a riritawa ce shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi muna dakon tambayar ka ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com shirin zai dora da wannan tambayar da za mu ji daga bakin masu ita assalamu alaikum rahmatullahi barkatu arp hausa sunana abdulkarim muhammad jibril daga nan kasar saudiya makal makarrama arp ina neman ƙarin labari ko kuma ƙarin bayani to wai mali akwai hausawa ko kuma mazauna ne a ƙasar mali ko kuma 'yan ƙasa ne kamar yadda sauran kasashe ake samun eh, hausawa kamar su kamaru su burkina a yadda kuka faɗi da sauran ƙasashe su ne muke so mu ji ƙarin bayani Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum radio RFI Hausa da fatan dai kuna lafiya. Kwanaki kun ba da tambaya akan Hausa wanda Burkina Faso. Da Allah yana tambaya Allah ku ba mu tarihin Hausawan Mali ya suke nasu zama ya suke nasu zamantakewar sauran al'amurra na hausawan na faso da sauran afirka ta mutu yamma gabaɗi da fatan dai kuna lafiya ni ne nako sa'idu eh, niger mazaunin cameroon Ta fatan dai ana lafiya a game da haka ne na mika wakilin mu na maraɗin jamhuriyar niger salisu isa wannan tambayar wanda ya gana da abdullahi na yasa daga garin menaka a gabashin mali Malam Abdullahi kana ɗaya daga cikin Hausawa 'yan asalin ƙasar Mali. Shin ana iya cewa akwai Hausawa eh, 'yan ƙasar Mali sannan kuma shekara nawa da Hausawa suka isa a wannan ƙasa ta Mali ko wannan yanki? Lallai Hausawa akwai Hausawa waɗanda ainihin su 'yan ƙasar Mali ne saboda da ubannai da uwaye yawanci duka na aka aihe su. Akwai gari biyu cikin Mali. wanda ake ce ma andran bukar da manaka waɗanga andran bukar da manaka ƙasashe ne na hausawa da buzaye saboda sarki na horko tun lokacin turawa da sun ka kafa andran bukar cikin mali ana ce mai yakubu yakubu shi a sarki na horko wanda ya kafa andran bukar sarki na biyu shi ammadu madu shi ya kafa andran bukar su da yakubu da sauran jama'a waɗanda a baya gare su tun lokacin mulkin turawa har ya kasance dai duk gidan da za ka gani tsakar gari na bahaushe ne manaka ita ko lamem inda tarihin shi ke andran bukar har yanzu hirar da muke yi da kai bahaushe shi an mai garin andran bukar ana ce mai sha'aibu ɗanɗan yakubu shi an mai gari na andran bukar zaman da hausa mu suka yi na adran bukarin nan zaman kasuwanci ne suka yi da noma da ciwo kaji babban aikin mu waɗanda a andran bukar manaka kasuwanci da kiwo da noma shine aikinsu can baya an samu matsala game da rishin karatu rishin karatu shi yasa yau ba su kai wani babban matsayi da yawa cikin mali ba amma alhamdulillah daga baya an samu ci gaba saboda yanzu ko cikin iko wanga na mali daga ikon mali iko wanga na soja muna da maye-maye hafsan sojoji cikin hausawanmu waɗanda su ko ainihin su gawo suka zamna yanzu haka muna da wani babban hafsan sojoji wanda shi an rike da segu gaba ɗai ana ce mai isu tanko isu tanko ga ɗanɗan tanko na tanko kuma ainihin su kurhoya ne da asilin sun ka hito ƙasar nijar can Eh, hilinge manakka kuma ainihin duka manya manya hausa wanda tun kakin ne waɗanda suka zamna manakka ainihin su gaba ɗaya adarawa ne na tawa da su da waɗanga na adaran bukar duk ainihin su adarawa ne da kurhayawa da gobirawa da arawa guda-guda da gubawa waɗanda yanzu haka ko kana korar su duniya ba san wata ƙasa ba in ba ƙasar ga ta mali ba kamar shekara nawa da suka zo wannan wuri shin sun zo ne kahin zuwan turawa ko ko a bayan turawa sun zo ne suka kafa waɗannan yankuna nasu tun wani lokaci ko ko a sun shekaru ɗaruruwa a wannan wurare kusawa sun jima lalle sun zo gandan maza kuwa tura sun jima saboda an bukar ga tarihinta akwai zaki wanda ke hana ma mutane zama ana ce mai dan dodiya zakin nan sai da an maza sun ka kashe shi mahalba waɗanda mahalban nan kuma hausawa ne ga tarihi ma suna cewa bubakar shi ya kashe wannan zaki sannan bubakar wannan da ya kashe wannan zaki buzaye da sun ka zo sai aka samu sunan garin adaran bukar adaran bukar da buzanci kawa bubakar ga inda ya huci wanda ainihin ya kashe zakin hausawa sun jima ƙasa mali kuma kasuwanci an maharin zama su cikin ƙasar mali ha aka aihi ubannanmu ni da ke ga magana da uwayenmu ha aka wayi gari yanzu haka sarauta da ubannanmu ne take ta andran bukar can baya manaka ita an so a ba su sarauta su kasuwancinsu kawai ne suke maida ma hakali dan sarki na farko da aka so a doka manaka ana ce mai mai nasara daga baya su dai kasuwancin nan nasu ka maida ma hankali da noma kaji da tarihin su shike insha Allah ya zuwa yanzu waɗanne irin sana'o'i suke yi tunda ka ce can noma da kiwo mun san bahaushe yana da wasu sauran sana'o'i kamar wani wanzamci kamar wani hawa kamar wani sake-sake da sauransu shin har yanzu ana wannan al'adu na bahaushe yawanci duk waɗanga sana'o'i da kahwaɗi wanzamci da sauransu ba a san wani da aikin nan ba in ba bahaushe fawa dai manaka da andran bukar hausawa su ne suka kawo ma fawa cikin nan mali hira gada nike ma har yanzu sarkin fawa na manaka region ta manaka cikin mali sarkin fawa ta bahaushe ne sannan su ne ke fawa aka kai ƙasar kidal kidalin nan har ya kai ma ba mahauci aka cewa mai nama da mutum ya to nama a gashe wurin ka ciya shi kai mai nama saboda hausa su sun haka shi can yanzu malam abdullahi a matsayinku na hausawa shin me kuke yi domin ganin cewa wannan harshe na hausa ya bunƙasa shin kuna koya ma ɗiyanku ita wannan hausa a rubuce ko ku kuna da makarantu wanda ake koya hausa ko me kuke yi na bunƙasa al'adun bahaushe babban nasarar da muka samu hausanmu ba ta bace ba ba ta ɓace ba don har gobe in ka shiga an daren bukar hatta da jan buzu za ka gani ko baƙin buzu ko ba kwala bari sai ya yi ma hausa hatta da nan kawa iko wanda ke zuwa can da ba su jin halshe duka sai na bambaranci in an sun kwana biyu tare gare mu za ka ji suna yin hausa har yanzu mana ka an daren bukar hausa ba ta ɓace muna ba da sa'ad da muka samu tun da kakin ne sai mutum ya hita can ya ta yi han Nijar ya auro ya uwa ta yi kawar dai muna wa duk yadda muke yi yadda hausa mu ba ta bace kuma alhamdulillah duk mu da muke aihuwa nan da mu da kanun mu da an ka aihuwa nan ba mu da wani yare da muka yi sai yaren mu na hausa kamar gidajen rediyo ko kuma kawashin sadarwa talabijin shin ko ana yin wannan harshe na hausa a nan inda kuke sannan meye matsayin shi wannan harshe a cikin harsunan mali shin an san da shi a hukumance koya ne garin manaka da andran bukar duka ƙananan reduka waɗanda a gare mu kawai fm ne duka ana yin yaren hausa ana labarun hausa ana yin yaren hausa ko da wani lokaci manaka da andran bukar ana yin wannan insha to ga tarihi ga tarihi na kasan mali lalle sun san da akwai hausa daren bukar akwai su manak ko gidan tarihi an kai bincike sun san da wannan sai dai shi halshe babu shi cikin bai shiga layin halsuna waɗanda suka lisahi na ƙasar mali ga yanzu bai shiga wannan layi ya za a kesta yawan hausawa na wannan ƙasa ta mali sun kai kamar kai da ganin kanawa Kullalle hausawa waɗanda a cikin mali waɗanda ni sani ɓangare namu na manaka da adran bukar suna da yawa ko takara suke yi suna iya samun zama dibitoci ko su zamna merin ne saboda can gaskiya abin da ya mai da hausawa mu baya haraka iko ba ruwansu abinda sun ka maida ma hankali dai kasuwancin su da su daga bayan gane muka fara ganewa yanzu kai duk inda za ka ganin ma'aikata ta mali in allah da ka yi bincike ba ka rasa bahaushe cikinta wanda ainihin na aka aihe shi ainihin ya zuwa ni ta Isaya badin duniya filin ya gari mai la filin ya gari mai martaba ni ta ka kira ni kai bari ba mulki bane kana zana kuni kai ne da ka zauna la rabi sarki mai sama sai yayi mana doka ka raba mu da shirin duniya ya raba mu da shirin yadon kwabi ta duniya ni gaya mata kunya zai mai daɗin duniya kamar kogi da ruwa ke. wani ya doka ya ke tutu wani ya doka sai gangara nan ai ba yawa ba ne ba ai ba kana ke ni maza na ku zauna la ki sai mu gama nan lafiya mai da na jannabi na rabi sarki mai sama bari baba ubangiji sai da fatan an gamsu da amsoshin da aka samu a cikin wannan shirin nan kuma za mu rufe shirin sai wani makon idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin hassan alhassan silaja wanda shine injiniyan mu na yau da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.